matasa barka da haka shirin labarin matasa kuke saurari a maraicen wannan asabar daga nan ɗakin maganar studio kalangu kuna tare da ni fanta shamsu da gora ta rikiya arimi to gora ya dai yau wani shiru-shiru haka <laughs> ai gora kin san har yanzu in na tuna yadda aka yi wa kungiyar mena daga gasar can sai rana ya ɓaci wayyo gora ta sai dai kun baki kaɗai bace batun da a cikin wannan shirin namu na yau za mu kawo ra'ayukan matasa mabiya ƙwallon kafa waɗanda yawancin su ma sun nuna ɓacin ransu sannan sai cikin takaitaccen rahoton mu za mu koma fannin ba da ilimi inda za mu ji yadda zaman majalisar kungiyar kwadagon yan lokal wato usn ya kasance kamar ko da yaushe kuma za mu rufe filin mu da wasannin motsa shiki. To Gora, kungiyar Mena dai ta faɗi a wasan da ta yi ranar Litinin tare da kungiyar RDC. Wallahi ke dai Gora, wannan rashin cin nasarar ta kungiyar Nijar ta sa an fidda ta daga wasan can gabaki ɗaya. Kuma Gora magoya bayan kungiyar Mena sun nuna rashin jin daɗin su a cikin wannan rahoton da Hawa Mamman ta shirya mana. Cin mu wasa da aka yi jiya gaskiya abin bai min daɗi ba. Mun yi ƙoƙarin daidaitawa amma da ƙarshe ba mu samu nasara ba. Ala kulli hali dai za mu koma gida kamar Burkina burkina faso abin da muka yi abu ne mai ciwo abin ya yi matukar ciwo da tsige mu a wasar sun iya ƙoƙarinsu sai dai ba su samu sa'a cin nasara ba ba mu ji daɗi ba ko ɗaya haka allah ya so a gare ni ita ce wasar da niger ta buga da kyau saboda ita ce kwambalar da muka samu dama da yawa ba mu yi amfani da damar ba. Sai kun fannin ba da ilimi gora. A jihar agadas ma'aikatar kula da fannin ilimi na 'yan firamare na Communcat ta azama masu saida saida a cikin makarantun dokar sa takunkumi a dole. Haka ne gora kuma hakan na daga cikin hanyoyin yakar cutar covid-19 da hukumar ke ƙoƙarin yi ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Anise Karim. Makarantun firamare 27 ne na ma'aikatar kula da ilimin firamare a Gadaskat. Wannan mataki ya shafa na sanya takunkumi dole ga mata masu sai da abinci. Sani Ahmad, safeton ilimin firamare na Agadaskat. Euh, a yayin ziyara aikin mu a cikin makarantun boko mun yi la'akari masu sayar da abinci ba sa girma matakan kariya kuma suna cuɗaya ne da ɗalibai kai tsaye. ma mun tilasta musu saka takunkumi da kuma girmama matakan tazara don kare yaduwar wannan annoba. Yaya 'yan makaranta suke kallon wannan mataki mu wasu daga cikin su Gaskiya ina ganin abu ne mai kyau na saka tsarin sa takunkumi da kuma wanke hannaye ga masu sayar da abinci saboda yana kare mu ɗalibai daga cutar corona. Ni tsari ne mai kyau ga mu ɗalibai da kuma masu sayar da abinci. Da aka a tambaye ta shugabar masu sai da abinci ta bayyana yaya wannan mataki suke girmama shi. Muna biye wannan doka sau da kawa. Kayan mu shigo cikin lakwal sai mu wanke hannuwa kuma mu sa kariya ta baki da hanci kayan mu fara sai da mai abinci. Daraktocin makarantu daban-daban za su sa ido kan girmama wannan mataki. Gora a ranakun sha biyar da sha daga wannan watan na janvier wanda muke a ciki aka gudanar da ayyukan raya satin da aka keɓe ilimin fasaha wato semen scientific a garin Uro Jalajo da ke yankin sai jihar Tilaberi. Bana dai gora kwamitin gudanar da wannan ayyukan ya yi amfani da wannan damar domin wayar da kanukan ɗalibai akan maudu'ai da dama za mu ji su a cikin wannan rahoton na Sumana Amadu. Ɗaruruwan matasa tare da rakiyar masu basu horo suka halarci wannan haɗuwa ta Ura Glajo ɗaya daga cikin makasudin wannan haɗuwa shine na ƙarfafa zumunci da haɗin kai a makaranta in ji Iliyasu Amadu ɗalibi a jami'ar Yamai mamba na wannan kwamitin tsare-tsare. Mun tilasta duka 'yan makaranta na wannan gunduma ta wuru Kelajo su yi karo-karo na jika zuwa jika biyu mun yi takardar jerin kowa ga abin da zai kawo na raɗin kansa batutuwa da dama na lokacin aka taɓu kamar batun ilimi da tsaro isa kwando bukari magatakardan ƙungiyar na yankin tilaberi maudu'i na farko yana magana ne bisa masu tsatsauran ra'ayin addini da maudu'i na biyu yana magana bisa abin da yake ciwa fannin karatu tuwo a ƙwarya muna cikin yankin da abin da ya fi damunmu shine samun zaman lafiya mai ɗorewa. A tsawon kwanaki biyu tarukan tambaya da amsa barkwanci da wasannin kwaikwayo na wayar da kai kan bangaren farfado da ilimi yaƙi da fashi da makami da rashin tsaro a yankin aka tattauna. Sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau gora bayan kungiyar USN kungiyar kwadago na 'yan makaranta sun gudanar da zaman majalisar su na goma sha uku sun nada Ahmadu Hamani Mokhtar babban sakataren kwamitin zartarwa ta kungiyar. Haka ne gora an kuma yi shi wannan zaman a garin mara daga ranar 22 zuwa ranar 24 ga wannan watan na wanda muke a ciki. Ga dai rahoton da wakilin Muhammad Mamman ya shirya mana. Cikin wani yanayi ne na biki aka buɗe taron kongres ɗin kungiyar ƙungiyar 'yan makaranta ESN a zauren karatu na Farfesa Sa'adu Muhammad a Jami'ar Dukkuɗan Kulodo da ke Maraɗi. A cewar Sakatare Janar na Kwamitin Zartarwa Algabid Muhammad Idar haɗin kai da zumunci na ESN ke a sahun gaba. Idan ba haɗin kai duka wata gwagwarmaya da za a yi ba za ta ci nasara ba. Don haka ne mu na farko dai shine haɗin kai tare da yaƙi da cin nasara. Mukaddashin shugaban jami'ar Maraɗi Farfesa Lawali Situ ya buƙaci mahalarta da su fi ƙarfin zuciyarsu ta da jaddada cewa ESN na tsayawa muhimmin aboki domin ci gaban ayyukan karatu. Mu ƙungiyar ESN abokanin hulɗarmu ne da idan ba su ba wata ƙungiya ta ɗalibai da za ta kasance. Cikin daren ranar Lahadi 24 ga watan Janairu bayan wasu kai da kawo aka kai ga zaben sabon sakatare janar amadu Hamani Mokhtar. Abin nufi a zahirin gaskiya ba a samu cuku-cuku ba a taron Congress da yawa kana bakwai zuwa tara ga watan Oktoba a Bermu. Abu na sahun gaba da kowa ya sani an samu baraka ta cikin gida. Kina abin da ya kamata shine ɗinke baraka don samun babban haɗin kai. A yayin wannan kwangares an zuba jami'an tsaro domin ganin an tafiyar da wannan zaman taro cikin yanayi mai kyau. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shi. Bangaren gasar can an fiddo kalandar buga wasannin kar de final a ƙasan gora kasashe takwas ne za su buga wa'annan wasannin wa'anda a yau za a fara su. Kici amma fara dai gora tun da yanzu haka kasar Mali na can tana karawa da ƙasar Congo. Ita kuma ɗar dai sai Congo wace ita ta fidda ƙasar Niger za ta kara ne da kasar Kamaru a filin wasan Japoma a garin Duwala. Gobe kuma idan Allah ya kai mu na rai ƙasar Maroc za ta kara da ƙasar Zambi sai kuma kasar Guinea wace ita kuma za ta karawa da kasar Rwanda. wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kwai za ku iya sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel. Bye bye.